Kalangu, Juma'a goma sha ɗaya ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da goma sha tara sashen Hausa na studio Kalangu labarin Hausa tare da Rakiya Arimi ga kan labarin. yau ne ranar da aka keɓe wa 'yan mata ta taken da ƙasar nijar ta tsaida shi ne 'yan mata wani ƙarfi ne kuma da ba za a iya tsaidawa ba ƙarin bayani a cikin labaru? taron tattaunawa aka gudanar a jiya bisa kan hukuncin kisa a albarkacin ranar ƙarin bayani a cikin labaru? a ƙarshe kuma rahoton namu na musamman 'Yan mata wani ƙarfi ne kuma da ba za a iya tsaidawa ba taken da ƙasar Nijar ta tsaida ne don gudanar da bikin ranar 'yan mata a albarkacin ne Nana Firdausi tanimun ta CSP Nodur da ke bayan ruwa ta bayyana nauyin da ya rataya a kan mai shiga tsakani na jamhuriya na warware matsalar rufewar makarantu sabilin rashin kwanciyar hankali cikin jihar Tilabiri. Tana ganin cewa ya kamata 'yan mata su je makaranta domin su ma su kawo albarkacin bakinsu akan abin da ya shafe su. Nana Firdausi Tanimun ta yi wa Adama da waki ƙarin haske. Wani tsari ne da kungiyar Plan Niger ta kasa da kasa reshen Niger ta girka Girl Take Over 'yan mata ko kama gaba. Ta hanyar wannan tsarin na wakilci mai shiga tsakani na ƙasar Niger Mediator. Na shi daɗi sosai saboda na ɗauki matsayi na mai shiga tsakani. Ina ba da shawarwari da za su ba yara damar zuwa makarantu alhali ko cikin yankunan nasu akwai matsalar rashin rashin tsaro kuma gashi an samu mahuta tare da taimakon su ya kamata mata su yi karatu sosai domin ilimi shine gimshikin ci gaba kuma a rinka damawa da su a cikin batutuwan da suka shahe su ina kira da babban murya zuwa ga magabatan mu da kungiyoyi masu zaman kansu da 'yan uwa da amina arziki domin a kiyaye hakokin 'yan mata a ƙasar niger kuma a daina nuna wariya da bambanci tsakanin maza da mata a cikin fannoni daban-daban na zamantakewa. politique. A ganin Paul Zansu fayon wakilin Plan Niger 'yan mata na iya jagoranci ta hanyar horon da ma'aikatar ta suke tsarawa ranar 11 ga watan Oktoba kullum ya kamata a yi hidimarta domin bawa 'yan mata damar kawo albarkacin bakinsu ya yi wa Adama da Dawaki ƙarin bayani. nous avons vu que effectivement les filles peuvent lura da ana iya kara yan mata matasa mazan da muka gani tare da yan matan da suka yi aikin shiga tsakanin mun lura kamar yadda mai shiga tsakani na jamhuriya ya faɗa da su yan matar ta mutunta dokar sharuɗin da suka dace ta mutunta bakalin da ya waje ba na aikin shiga tsakani ta yadda za a tunkari wani hali da zai iya afkuwa wanda ba dimun bane ya rataya ga mace matashiya zai iya zama ga yara ko halin cikin zamantakewa yana da muhimmanci gare mu mu baiwa yan mata damar su yi wannan jarabawar aikin ɗazu yarinyar ta ce tushen ginshikin shine ilmantarwa gaskiya ne ya kamata a jela kwal amma ba dole ba ne sai an zama jami'in kiwon lafiya ko juju sai dai a jela kwal ɗin don a iya sadarwa a samu hanyar akalar nazartarwa da za ta baiwa ɗiya mace ta ɗau mataki ranar 11 ga watan oktoba ya kamata a sallace ta kowace ranar da allah ya yi a haɓaka bukatar a ci gaba da kulawa yara ta ga kowa na ya kawo tashi gudunmuwa a kai a Litifis. A yau, Firaministan kasar Ethiopia Abiy Ahmed ya samu tukwici a kan shimfiɗar zaman lafiya tunda Firaminista Abiy Ahmed ya shiga shugabancin siyasa a watan April na shekarar 2018 ya shimfiɗar da zaman lafiya ya hiya da kuma sasanta al'amuran siyasar shi da kuma ma'aikatun shi. Ofishin shi ya sanar da wannan sanarwar a AFP ta sake bayyana shi wannan takwicin godiya ce ga ƙoƙarin firaminista na haɗin kai da aminci in ji sanarwar ta ofishin firaminista ƙasa ta biyu a afirka mai mafi al'umma batun shahe hukuncin kisa a jamhuriyar ƙasar niger shine cibiyar tattaunawa a jiya a ccfn jean roch a nan yamai a albarkacin ranar hukuncin kisa a duk faɗin duniya ƙarin bayani ta bakin garba ilu al-moktar mataimakin shugaban haɗin gwiwar 'yan ƙasar Nijar da ke yaƙi da hukuncin kisa rahoton da jallo maryama kinda ta shirya tattaunawa da aka yi ta nuna duk da yake kundin tsarin mulki na ƙasar nijar ya hujjanta kasancewar rashin bin doka na hukuncin kisa bai hana jujoji su aza hukuntarwa ba kowa da hukuncin kisa ba ta kaucewa kasancewar aika-aikar kishin gilla ba fannin addini shakka abubakar barham shugaban zauren tattaunawa tsakanin sassan addinai na ƙasar nijar ya yi hudu ga yanda musulmi musulunci ke ganin batun soke hukuncin kisa. Cikin hudubarsa ya tabbatar da addinin musulunci babban gimshikinsa shine yafuwa. Daraktan yancin dan Adam ta yi zubin raskonar wa'anda aka wa hukuncin kisa. A yanzu haka mutum 20 aka wa wannan hukunci a kasar Nijar. 24 hukuncin zaman yari na rai da rai kuma baya ce ga kasar. Nijar tun daga alif 1976 zuwa yau ba a zartar da hukuncin ba. Gidan kason yamai mai mutane uku da aka ma hukuncin kisa. Abun asha a cikin su akwai ɗiya mace guda. pour la première Mutane uku suka rasa rayunansu, goma sha tara suka ji ɗan rauni, goma sha biyu suka ji rauni sarai sakamakon hatsarin da aka yi a jiya da dare wajen ƙauyen Cerasa kusa da birnin Kwanni. a faɗar wakilinmu wani biskin al'iza transport ce ta juye. Boot avec Facebook wani kamfani da aka soma a yau a babban birnin Yamai da yanar Facebook tare da haɗin gwiwar zauren kasuwanci na ƙasar Nijar suka tsara a tsawon sati guda 'yan kwangila 'yan yamai maraɗi da jihar Zandar za su samu horo a kan kasuwanci ta hanyar yanar gizo. A cewar Olivia Longo, shugabar sadarwar Afirka da ke jin Faransanci wata dama ce ga 'yan kwangila matasa na bayyanar da kansu kuma samun sabbin abokanan hulɗa ta yi wa musa hassan ƙarin bayani euh, e. a jimilce muna ba matasa 'yan kasuwa horo ne kyauta kan yadda za su samu garabasar hanyoyin sadarwa na zamani don su bunƙasa ayyukan nasu daban-daban su tallata kayayyakin su kan yanar gizo ko facebook mun gano cewar mafi yawan al'ummar ƙasar niger matasa ne kuma suna amfani da hanyoyin sadarwa na zamani wata dama ce muka ba masu kamfanonin ta su haɗu da abokan cinikinsu wanda mafi yawan nasu ke kan kafofin sadarwa na zamani. Ayarin a waje uku ne a nan ya mai maraɗi da zandar inda za mu ba matasa 'yan kasuwa manya da ƙanana horo kan husa'o'in zamani na sadarwa. Za mu ba da horon kashi goma a cikin jihohin guda uku da muka bayyana kuma kowane matashi yana iya halarta. Miliyar goma sha hudu na dolar ne na taimako aka tsaida asusun duniya na yaƙi da cutar ƙanjamau tare yayin huka da malaria ya kai fadar emmanuel macron a taron tattaunawa akan tattara kudin shekarar 2020 zuwa shekarar 2022 a fadar telebijin kin kasar faransa france ventcat shugaban kasar niger ya dau magana a gun taron ya bayyana cewa kasar niger ta yi alkawalin bayar da gudunmuwar miliyan daya na dolar a tattaren kuɗin asusun duniya tunda a cikin sahel da kuma yankin tafkin chadi canji barazanar 'yan ta'adda da ƙungiyoyi masu aikata laifuka suna kawo cikas ga yanayin kiwon lafiya jama'a kamar yadda jaridar Sahel Dimanche ta sanar. Jami'ar Abdu Mummuni ta soma gudanar da wani taro bisa kan tsarin eramus Plus tare da karfin gwiwar tawagar kungiyar tarayyar Turai da na ofishin ambasadan Faransa rahoton wata sanarwar kungiyar tarayyar Turai a ranar 9 ga watan Oktoba. eramus Plus wani tsari ne da kungiyar tarayyar Turai ta dau nauyin shi don goya ma ilimi baya horon matasa motsa jiki damar tattaunawa da aiki tsakanin turai da sauran kasashen duniya burin wannan taron shine sanar da mahalarta taron domin shirya takararsu da ayyukansu. A shekarar 2019 ɗaliban jami'ar 'yan ƙasar Nijar goma sha hudu ne kadai suka ajiye takararsu a Iramus Muduns. Alhali a Nijeriya dubu da ɗari bakwai da hudu aka samu 38 a Senegal, 27 a Burkina Faso, kamar yadda sanarwar ta bayyana. Ranar da aka keɓe wa sinima Afirka a duk faɗin duniya kowace goma sha biyu ga watan Oktoba ake hidimarta domin fasa kwai wannan ranar mai tsara fina-finai Ramatu Keita ta ƙudiri aniyar yin bayani a ka. Shi yasa yau da sahe tare da mambobin hukumar 'yan fina-finai FEPASI a gaban taron manema labarai a CCFN Jean Roach na nan babban birnin Yamai domin buɗe somawar wasu ayyuka ga wannan ranar karo na uku. Ramatu Kaita ta yi wa Jallo Maryama Kenda ƙarin bayani. Tun lokacin da aka girka ƙungiyar Fefasi aka yi bikin ranar babu wanda ya yi wani abin a zo a gani a kai. Dalilin da sa kenan wata rana da muka soma raskonar ayyukan namu da kuma hangen irin gwagwarmayar da za mu yi a nan gaba. Na gano wannan ranar kuma na ɗauki alwashin cewa a Niger kowane biyu ga watan Oktoba yau shekaru uku kenan zan yi wani abin a zo a gani domin tuni da wannan ranar saboda fina-finan Afirka. Bana za mu yi bikin buɗe ranar fina-finan Afirka ta duniya daga yau illahirin ƙasashen duniya za su yi wannan bikin ta hanyar watsa fina-finan na Afirka a inda suke. An riga an bushe a yanzu kowa zai sallar shi yadda yake so. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. al'amarin 'yan mata na ƙasar Nijar sai samun ci gaba yake a faɗar wata mamba ƙungiyar new Challenge da ke yaƙi akan incin 'yan mata a albarkacin ranar 'yan mata da aka gudanar da bikin yau. a ƙarƙashin taken 'yan mata wani ƙarfi ne da kuma da ba za a iya tsaidawa ba abdullahi indani kadijatu ta zo da batun bukatun 'yan mata na ƙasar niger da kuma yaƙi da ƙungiyar tasu take yi don kare hakkin 'yan mata ta yi hira da nafisa adamu sarfo a cikin dukkan shawarwarin da za a ɗauka a yau ba a ware 'yan mata ba a bangaren kiwon lahiya ne ko ilimi da horo ko kasuwanci alhamdulillahi hankalin kowa ya koma wajen 'yan mata ta yaya za a kama musu su tafiyar da kasuwanci ta yaya za a jawo hankalin uwayen yara su rinka saka ɗiya mata a cikin makarantun boko ta yaya za a shawo kan matsalar auren gaggawa auren ƙananan yara a gaskiya a halin yanzu a ƙasar niger 'yan mata suna ƙoƙari kuma ana kama musu en train Menene dalilin wannan ci gaba da aka samu? Niyyar da 'yan mata masu jagoranci a cikin kungiyoyi daban-daban suka ɗauka da kuma kokowar da kungiyoyin mata ke yi a kan a kyautata rayuwar ɗiya mata ga baki ɗaya musamman ma 'yan mata ta hanyar tarurka daban-daban inda suke bayyana irin rayuwar da 'yan matan suke ciki wanda a yau gwamnati da masu hannu da shuni sun ɗauki al'amarin da muhimmanci. Idan ana maganar 'yan mata ba wai sai 'yan mata na birni ba, akwai 'yan mata na karkara. A ganin ku menene bukatun 'yan mata na Nijar baki ɗaya? Tarbiyya wayar da kai su ne muhimman abubuwan da 'yan matan ke bukata ko da yake a nan birni abin da sauki 'yan mata na samun labaru ga likita kusa sannan kuma ga makarantu amma wanda ke ƙauye akwai wahala nan ne babban aikin yake 'yan matan ƙauye na bukatar horo tallafi musamman ma wayar da kai domin sai sun san 'yancin nasu ne za su yi ƙoƙarin kwato shi. Menene kuke yi a zahiri domin kare hakkokin tushe na 'yan mata? Muna ayyuka da dama. Misali wannan babban taron na matasa shugabanni babban kalubale ne a gare mu na mu tara su albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta 'yan mata domin mu musu bayyanai a kanmu kan ayyukanmu a matsayinmu na waɗanda suka samu horo daban-daban. Muna ba 'yan mata horo don su wakilce mu a cikin jihohinsu. Muna neman taimakon masu hannu da shuni don su taimaka muna. Misali a ɓangaren kasuwanci. Gashi yau an samu ci gaba za mu ƙara himma wajen gwagwarmaya don kare hakokin 'yan mata ba za mu ci gaba da zama 'yan kallo ba kar a ware mu a dinga damawa da mu a cikin ayyukan ci gaban ƙasa. Ƙarshen labarin namu na yau kenan anan muke ce muku ma'asala.